صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون ku riƙe addinin Allah wanda ya halicce ku kan shi zahiri da baɗini babu wani addini da ya fi addinin Allah kyau kuma shi ya dace da ɗabi'ar halittarku yana kawo abubuwa masu kyau yana hana munana ku ce mu masu bauta wa Allah ne shi kadai ba ma hada wani da shi